kun ga ɗahir bauchi in ba baye ba wallahi lahza ta ƙarshe ta mutuwa shi ta zai mutu yana jin haushin abubakar gumi dan duk inda ka ba ɗahir bauchi minti biyar ya magana ko to insha Allah ta'ala sai ka gane cewa ba shi da bakin ciki a duniya sai gumi in dai zai magana minti biyar to sai ya yi magana gumi to amma abin da zaka ce har gumi ya rayu ba za ka samu kasar kwaya ɗaya da ya ambaci sunan shi ba raddi ya mai raddi a salafi shine a sukut don in an kula shi hmm? to shine yake dan numfasawa to amma mu kuma da muke ƙasa ko to mu ne daidai mu kula shi to mu kuma kula shi shine gulawa a wurin shi don mu ya rena mu to in ya ji muna magana a kan shi mu kuma to shine abin ke mai zafi wanda kuma yake gani daidai da shi shi kuma ya ki kula shi to haka ake yi raddin iri-iri ne mu mu yi mu da bai san mai magana mu waye sai ji muna magana a kai wancan kuma da yake so ya magana ya ki magana da shi shi ne na gaya muku an je taro an zauna gani nan gashi nan muna kallon juna ga mala yakub musa kafancan suna gefe guda haka sai aka sa sai magana shi kenan sai ya ce shi babban abin da yake damun shi ka ji dan yaro dan tsigigi ya zo yana magana a kan shi wannan rashin kunya ne wannan kaza ne sai shi mala yakub musa kafancan da yake suna kafada da kafada sai ce mishi alagafa ta mala kai ne kaki jan girman ka in ka ja girman ba yaron da zai magana a kanka sai na ce mu kuma mun lazimce in ka ja girman duk inda wani ya magana a kanka in dai cikin mu yake ahli sunna ba zai sake magana ta biyu a kanka ba to shi dama girma yake so a tara mai sai dariya <laughs> ka san ba kauye ne dangin mu ne fulanin daji ba kauye ne shine matsalar shi kullun kana sauraron shi za gane ba kauye ne badawi ne badawi ne bararo ne ba kauyen daji ne ba hankali haka kwarai da gaske allah ya kiyaye <clears throat> badawi ne allah ya kiyaye